واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون idan aka ambaci Allah shi kaɗai, sai zukatan mushrikai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira da abin da yake cikinta na tashi bayan mutuwa da hisabi da sakamako ba su kyamaci ambaton Allah amma idan aka ambaci gumakan da suke bauta masu koma bayan Allah sai kaga suna tayin farin ciki da walwala